بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين yau rana ce ta lahadi ko kuma yau mun shiga rana ta ashirin da uku daidai ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da talatin har yanzu na muna cikin suratul shu'ara kuma akwai yiwuwar da Allah mu kammala ta yau amma a gurguje ina so in yi tsokaci kan wata amsa tambaya da na bayar wadda ɗazun wata baiwar Allah ce min tek ko kuma ta min waya take cewa malam naji inda ka amsa tambaya da bani dangane da teloli da suke ɗinka matsatsun kaya na ce eh, kwarai kuwa kuma ka ce suna da laifi na ce ko shakka babu tabbas suna da laifi to shine take cewa to amma wasu matan ai matan aure ne ita kawai tambayar ta kenan ai wasu matan aure ne ma'ana abin da nake fahimta daga bayanin wannan baiwar Allah kenan in waɗancan ana hangen kila fitsararru ne ba wannan matar aure ce kila karkari in ma matsatsun ne to ai mijin za ta yi ta burge shi ta masa kwalle haka nake fahimta daga bayanin to ni kuma sun ce ne to ai koda ma matan aure ne mazajen su kai su mana mijin ya kai ce ce kai tela mata ta ce ka dinka min matsatsin kaya domin ni za a yi wa ya gwada ta a gaban shi misali to anan kan sai ta nuna a ah, to gaskiya ba haka abin ke kasancewa ba su matan ne ke kai kansu da kansu da kin gani ashe magana ta ƙara hikimar shigo da bayanin shine nuna cewa eh cikin abin da muka faɗa na amsoshi ah, muna fara mutane kwarai da kyau Eh, wani ya ji tambaya kila ta kulle masa kai ko amsa bai gane ba kana da kowace irin dama ka yi tsokaci har ma ka yi gyara in kana da gyara din nan mafatan mu gudu tare mu tsira tare babu wani wanda ke da'awar cewa shi ya san kawai babu shi wa fawqa kulli dhi ilmin alim mu iya iyawar mu abinda muke fata daidai ne muka faɗa din mun yi daidai dacewa ne daga ubangiji mun kuskure Allah mana afwa ya ce mana gaba da saboda haka wannan shine wannan tsokaci na wannan bayar Allah na ji dadin sa kwarai da gaske kuma in kuka lura nakan yi irin wannan lokaci lokaci an yi tambaya wani ya ce kaza ga amsa babu ne sauraka dan ƙara tantancewa duk telan da misali zai zo ya ce masu ta cire hijabinta ko kayanta ya kalli karan jikin da ya ɗauki taf ya taɓa jikinta da sunan yana mata awo ya san ya san me yake in dai yana da imani ya san me yake duk tsararsa kuma ya san ranar kiyama in dai yana da imani ya imani da Allah amana billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyi wa bi qanda sura to ya san yayi abin da ranar kiyama Allah da tambaye shi kuma ai neman kuɗi ba hauka bane ai ko in ka ce ado to ai sana'a nake yi to shikenan in mutum yace to tunda kai sana'ar ka misali kera makami to dama sata za mu je mu yi misali ko wani ya gaya masa za su je su sata ka kera mana bindiga sai ka kera masa kafin me kai baka ta ni ai sana'a ta ce hmm, dole ka kiyaye ka tsare in ko misali mace ta zo da mijinta ko ta ce da kai mata aure ce tsakani da Allah kuma ka gwada ta a gaban yan uwanta mata ko wani wanda yake ba da kai sai ita ba ba ta in har zai yi kogara ba ka taba ta inda Allah ta'ala ya hana ba kowa gyara da ya sani kuma kowa bata ya sani in ji wani mawaki na Hausa haka wancan tsokaci mun gode da waccan zuwa Allah ta yi Allah ta rama akan fahimta ingantacciya gyararra lafiyayya kuma ya raba mu da kuskure ya taimake mu faɗi daidai mu fahimci daidai mu yi aiki da daidai don samun sakamakon daidai wa ma zalika ala Allah ya ji saboda haka malam sai karanta mana aya ta gaba wa billahi tawfiq a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال الله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الله تعالى yana وتوكل على العزيز الرحيم كما ka جرد ga ka dogara bisa sarki wanda yake al-aziz mabuwayi ar mai jin kai tawakkali na nufin ka sallama ma Allah komai amma kuma ka yi abin da malamai ke kira al bil asbab tawakkali shine ka bar ma Allah komai ka sallama masa amma haka bai hana ka ɗaukan mataki wajen cimma nasara kan abin da kake nema ba misali ka fita ka je kasuwa neman abinci ka yarda ba ka ko iyawarka bace za ta kawo maka abinci hmm, amma dai ka yi iya iyawarka wajen neman abinci ta fuskar halal sannan ka bar ma Allah komai shi ne ma na tawakkali an gane ko mutum zai tafiya zai je duk mota ya tabbatar ya daure inda ya kwance ya ga an gyara ya yi kokari ya dauko taya da ake kira safaya ko ba haka ba duk me yake nufi yana son ya ɗau mataki na kare kai daga fadawa cikin wani hali mara daɗi to amma kuma ya yarda duk yadda hikimarsa yadda ta kai ba fa za ta iya magance abin da Allah ya nufi zai hukunta ba dan suka ce la yughni hazar min qadar la yughni hazarun min qadar wai hazar kafa kafa ba ta maganin kaddara ita amma kuma don dau mataki ai domin idan misali ya je kaddara mota da ba da misali bai kula ta ba wani abu ya faru laifinsa ne to tawakkali ka ɗau duk matakin da za ka ɗauka wajen magance abin da ba a fata ya faru amma a lokaci guda kuma ka yarda iyawar ka bata maganin komai wannan ba shine tawakkali ya bambanta da tawakkali ko tawakkuli tawakkuli ka ke ɗaukan matakin da ya kamata ka ce Allah yana nan misali kamar ɗalibi ya ƙi zuwa makaranta ya ƙi yin assignment yaƙin duk abin da aka bashi na bincike kuma ya ce yana fara ya ci jarabawa ya ce a ya dogara ga Allah sai mu ce a ah, baka banci tawakkali ba ina fata kuna gane ba yawwa fa tawakkali ne to babu kuma waɗanda suka kai annabawa tawakkali an gane an ce da mutane na dogara ga Allah hakikanin dogara to da Allah ya azurta su yanda yake azurta tsuntsuwa sai tsuntsuwa ta waye gari cikin ta shakwalolo shafalfal ba komai amma lokacin da take fiffikawa cikin ta kuma a makare a dankare da abinci man allazi rabaqaha wa ya azata ta Allah yace falau yace ainihin falau kanat al-arzaqu ta'ti 'ala al-hijar halakna idan min jahlihin al-baha'im wai da tsabar arziki hankali ke ba da arziki da ci da sha yau da dabbobi sun halaka saboda wata su Wata tawakkal ala al ka dogara a bisa sarki al kuma ka duba sai al'azizi. al maka shi wanda za a dogara da shi din ya isa ne in ka dogara da wanda yake mai rauni ba abin da zai maka to dogaran da za ka za ka yi dogaro ne akan sarki al-aziz mabwayi kuma izzar ta cike take da rahama sai ce arrahim saboda izza in ba rahama ba ta yi kyau in kana da jin kai bayan da zaka yi ba abin ba ka duba sifofi guda biyu kyawawa suka haɗu ga ubangiji an gane kuma na sha mana bayani cewa kowane suna na Allah na ɗauke da sifa amma ba duk sifa ba ce kuma ke ɗauke da suna wannan kaida ce go malamai ka ɗauki misali idan ka ce Allah al'azizu ne to kenan ya sifatu da mai izza azza ya izzu izzatan kenan misali na fata gane kuma kenan ya halatta a kira shi al'aziz bal ya waje ba za ka ita da yaro abdul aziz yarinya amatul aziz kuma Allah shine ar-rahim kenan yarhamu man yasha wa yu'adhibu man yasha na'udhu billahi min azabihi kenan kaga sunan shi ar kuma ya sifatu da ainihin rahama to kaga suna a cikin suna zaka iya zabo sifa amma sifa baka iya zabo suna Allah ciki misali wayan kuruna wayan kurula. ko ba haka ba suna makirci Allah na maida musu makirin kaga an sifata Allah da me yana rusa makirci amma ba da ma kace da Allah almakiru har ka ce da wani abdul makir da sai ko ku gane bane saboda da suka ce cikin suna zaka ɗauko sifa amma sifa ba dama ka zakulo suna a arabtum saboda ka Allah shine al-aziz mabuwayi gagarbadau buwaye inji bahaushe ar-rahim mai jinkai kuma jinkan ubangiji in dai kalma ar-rahim ne al-sa'il to abin da yake banta ga mu'mine ne shi yasa wato wata irin fasara da kuma na yara malamai suka yi mana asoro fasaran ta kan burge sukan ce ar-rahman magamin kyauta a duniya amma ar-rahim sai sukan ce makiɗin kyauta a lahira abin yayi in ya ce wa kana lil mu'minina mai rahima tare da duk sako da suke bayarwa to Allah fakir wa tawakkal ka zuka ala al-aziz ar-rahim fi jami' umurika فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومنصرك wa mu'lin kalimatak saboda shi Allah ne shine mai taimaka maka mai baka tanyo da agaji da komai an ce dogaro ga Allah hutun bawa ba haka bane ko dogaro ga Allah hutun bawa in dai sai tawakkali tawakkali na hakika ka mataki matakin da ya kamata wanda tawakkali kuma baya kore abin da suke kira al-akhdh bil asbab na fara da zunnan to hakika Allah shi ne mai shinka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa min hasbuhu inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra alladhi yaraka hina taqum an karanta ayar ko shi Allah nan da aka ce ka dogara da shi wanda yake mabawayi ne mai rahama ko mai jin kai to shine wannan da ya raka yana fa ganinka hina a yayin da a lotun da kuma a lokacin da ka ke tashi duk lokacin da kai yunkurin tashi lokacin sallah tashi tashi kowannen mu in ya tashi tashi daga karatun nan Allah ya gan shi ba Allah ba ke iya wannan cikin ƙwaryar masallacin nan ga jama'a na rututu misali adadin Allah kaɗai ya sani amma lokacin bari in yunkura in je gida to Allah ya zanka me yake zuciyarka Allah ya sani kuma shi kadai ya sarki buwa ga garin misali la hawla wala quwwata illa billah to ka dogara ga Allah mabuwayi mai jin kai wanda yake ganin ka hina tako a duk lokacin da kake tashi na fatan gane ko shi yasa ya faɗa misali a cikin suratul tur yace wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina yi hakuri da hukuncin ubangijinka ai muna ganin ka mana kana ƙarƙashin kala'a kiyayewar mu da gadin mu da tsaro da muka yi maka abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda wanda kun san wannan ya samu rabo mai tsoka na addu'ar annabi dan ya zama gani wajen fassara qur'ani ya fassara kalmar hina taqum ay ila salat ma'ana Allah yana ganin ka ya manzon Allah lokacin da ka miƙe zuwa ga sallah an gane ko ko ka ce yana ganin tashinka da ruku'unka da sujudarka tashi generally zuwa ga sallar ne zuwa ga menene yana ganin ka to tunda ka san yana ganin ka kuwa yi kokari tashin da za ka yi ya zamanto tashi ne zuwa ga abun da yake mai kyau ka tashi ne za ka je ka gaida iyaye aha ka tashi ne za ka je ka sada zamanta ka tashi ne zuwa ga sallah ka tashi ne zuwa ga samar da islahi tsakanin mata da miji da suke rigima Allah misali tashi kai zuwa ga kai agaji misali a asibiti marasa lafiya ba su da hali to bar kai tattaki ka kai agajin kuɗi kaga ai tashi duk gaba ɗaya wannan tashi irin wannan ya kamata a ce musu fita da shi amma a ce ka tashi ne zuwa gidan giya a ah, lamar ya lalace mutum ya tashi ne zuwa gidan kilaki lamari ya tsinki ya tashi ne zuwa ga zai je kisan kai zai je yaudara zai je mugunta za ta fita ta bar gidan miji za a tashi ne, misali kaga ai tashin tashi ne amma akwai tashin da zai jawo maka lada ɗaya kuma zai jawo maka zunubi da alhaki kuma dai ka san kuma akwai babban tashi tashi gaban Allah an tashi kiyama to sai tashinka ɗayan biyu yi ƙoƙari ya zama mai kyau dan in ka tashi tashi gaban Allah ya zama ka tashi da babban lada wanda zaka shiga cikin waɗanda Allah zai kalla yace inna haza. kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura kai wannan kan abin da kuka yi sakamako ne gare ku Allah ya gode mu to irin wannan muke fata kuma Allah ya mana muwafaqa sai mu je ga aya ta gaba وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين الله Allah kuma shine wanda ai yara دن dan kaga سناني اي suna ne ai تقلب ne daga تفعل ya مي تفعل المثال ya تقلبك mai misali to taƙallubinka, kai kawanka cikin masu sujuda Allah ma ya ganka yanzu duk wannan cikar ta muƙaddara inda sallah ake yi wato gwargwadon kai kawanka duk motsin da za ka yi duk gaban jikinka in ta motsa lokacin su da Allah ya san gaba ɗin lokacin da take motsawa in ma ta karkace da lokacin da Allah zai dawo da ita koma cikin socket ɗinta misali cikin konsanta Allah ya san wannan na fata an gane ko saboda wa taqallubaka fi sajidin yani lokacin tashin ka zuwa ga sallah duk Allah ya sani shi yasa eh, a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da asalin magana shi ake masa kuma ta shafi kowa cikin mabiyansa alaihi salatu wassalam nabi ya kasance in ya ce allahu akbar ya kabbar sallah to fa yana ganin waɗanda ke bayan shi kuma eh, gashi dai yana kallon alƙibla yana sallah amma duk wanda ke bayan shi yana ganin shi a cikin sallah hadhihi mu'jiza an gane ko domin kamar da ke cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sahih bukhari afwan cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi cewa sawu sufufakum fa inni araakum min wara'i zahri ku fa daidaita sahunku dan ina ganin ku ta baya la haula wala quwwata illa billah kenan idan aka kabbar Sallar annabi kan ce ku daidaita sahu domin ina ganin ku ta baya ko da dai ina kallon alƙibla amma ina ganin ku wannan mu'jiza ce ma'abota ilimi suka ce amma wannan khasun ne misalan. a cikin sallah a keɓe babu dalilin cewa a wajen sallah ne ba a iya wannan da'awar sai da hujja akan tabbatar da arabtum a wasu ma'abota ilimi kuma suka ce a abinda ake nufi da wata kallubaka kaɗin nan kamar misali albazar da ibn abi hatim ta hanyoyi guda biyu daga dan Abbas sun ruwaito cewa abinda ake nufi da wasu taqallub ay taqallubaka min sulbin min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyya kai kawanka daga wato tsotson wani annabi wani zuwa har ka gangaro Allah ya fitar da kai annabi amma gaskiya fassara farko ta fi kyau ta fi karbuwa ta fi kusa da wato al-manqul wal ma'qul Allahu a'lamu bihi tawfiq saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗo sannan kuma ai kaga akwai aya mai kama da haka inda Allah ke cewa innahu huwas samiul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim masani kuma yace wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون fil cikin suratul yunus ayata ainihin 61 ba wani abu da za ku yi face mun sani ba shi yasa sun yace wa asirru qawlakum aw taru bihi innahu alimun bi zati sudur to Allah da ke da wannan ilimi wanda inda zaka shiga cikin teku duhu cikin duhu ƙasa kasa ƙasa ka je ka buya Allah ya ganka to me rage na karanta wata kissa ta wani ja'irin mutum wani mutum ne dan holewa a cikin kisoshi da mutum kan cikaro da su aka ce shi wannan mutumin yana da ɗaki amma ɗakin sai ka wuce kofa ɗai goma sha biyu kafin a je asalin ɗakin to kaga ɗakin munafinci ne wannan ɗakin to a shi anan yake zuwa yake alfahsha da duk wadda ta kula shi ta tanka mai idan ainihin hawainiyarta ba ta kiyaye ta tsarama ba kenan to shine aka ce rannan sai nemo abokiyar shashanci za su je su yi sakarci sai ya aje mai gadi a kofa ta farko wace to karka bari wani ya zura so ta je kofa ta biyu kofa har kofa ta karshe sha biyu daga shi sai abokiyar fitsara to sai Allah ya nufi ta da gaya masa wata magana to wai wai me yasa duk kofin nan ka kulle ne tace a ah, yo ai mutane su gan mu ta ce lallai kai hikima sai dai ko zaka taimaka mana kuma ka kulle kofar da ke tsakanin mu da Allah dan kada ya gan mu in ya so mu duk abin da muke so wani hikima ta kai hikima ko aka ce daga nan sai ce Allah ina shaida maka na tuba daga wannan mummunan aiki ashe duk abin nan mace tafi ni hankali eh Allah in ya ga dama sai ya wa'asar da kai da mahaukaci ba ma mutum ba misali wanda yake ba shi da hankali abu ne mai sauki kai ba ma wannan ba Allah yana iya wa'asar da kai da dabba bisa na koro wannan ai magana ake cewa Allah ba abin da bai sani ba to daga ciki sai ta ce in aka shiga ɗakin a kulle kuma sai me ya kamata ka sanya muke tsakanin mu da Allah dan kare don mu in ya mu abin da zamu ga dama to Allah da ke da wannan iko da ke da wannan power ya cancanta a tsorace shi Allah ka azurta mu da tsoronka aya ta gaba ta ce إنه هو السميع العليم إنه هو السميع alim Allah din nan fa shine ne as-sami'u wanda yake mai ji ina Allah shi ne as-sami'ul alim mai ji kuma al-alimu wanda yake masani Ah, mun sha bayanin eh, ma'anar ji na ubangiji ko mun ce ji na ubangiji ya kasu gida biyu akwai ji ina maimaitawa ne kawai dan malamin suka ce ma takarrara takarrara ma takarrara takarrara wai duk abin da takarrar ya maimaitu to takarrar kuma sai zauna an gane ko jin ubangiji iri biyu ne azza wajal akwai ji na amsa addu'a sami Allahu liman hamida inna rabbi la sami'u addu'a, ko ba haka ba ji na amsa addu'a kenan akwai ji kuma na idraki ji na wato ya canki ya riski misali ya riski ji irin na riska abinda ka faɗa ya ji shi kuma a mataki uku ne ko dai ji ne na riska kuma yana gargadin ka akwai alkawarin azaba ciki mun sha da misali can cikin fadin Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya eh lalle fa Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne matalauci ya ce za mu rubuta abin da suka faɗa kaga wannan alkawarin azaba ake musu ko ka ce narko ake alkawarta musu laqad sami'a shi ne kamar ka ce kai baba na jin ka ba kake wannan magana baba na jin ka kaga ji ne na gargadin me zai iya biyowa ba idan baka daina to Allah na da irin wannan ji din a sannan kuma akwai ji na ubangiji amma na karfafawa inda ya gaya wa annabi Musa da Harun Allah ya kara musu aminci innani ma'akuma sai ce asma'u wa ara ina tare da ku akwai kuma ji na gamewar ilimin sa misali qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah shine as-sami as-sami al-fa'il siga ce ta kololuwa wajen ji na ubangiji an gane ko kai duk diyan da jin ka kai ya kai naka tawayi ne inda za a saka a cikin masallacin nan a kulla kofa a kulla taga wani je can kaddara misali wani ɗaya daga cikin faculties ko kace schools a wannan makarantar ya ce da wani magana wurin ya kaji me ce za ka ci ba a shi kai naka din tawayi ne Ci kwan Allah fa akwai inda zaka je kai magana Allah bai ji ka ba abada abada kuma al-alim Allah masani ilimin ubangiji ba irin naka bane eh, ilimin sa yani shi ma irin wannan ne akwai ilimi azza wa jal wato cewa duk abin da mutum ya Allah ya sani a sama ne a ƙasa ne a kwazazzabu a rani a ina ne abin da ke cikin kabari Allah ya sani kai ka sani baka sani ba kai dai kaga kabari ga tarin kasa kabari kabari ta yi tsakanin wannan kabarin da wannan kabarin bambancin su kamar sama da kasa wajen ni'ima amma kai dai kaga kasa dai kawai misali to shi ko Allah ya sani subhanallah mace in ta yi ciki <laughs> wace da ilimin abin da ke ciki na ba wanda ya sani sai Allah kadai na to me yasa kuke cewa likita ta hanyar scanning yana yin sana abin da ke na kace me madalla kirda ne da kintace in ta tsoro yana iya yankan duro ya yanka ya zamanto ya kama kafar wala ashe ba tabbas bane eh yo koda likita ana wani kwankwani da wani kafafa da da da da da ai likita ya san ɗa namiji ne ko mace ah, iyo likita bawan Allah je ka mun ji ka gano mace ce ko namiji gaya mana jaririn nan zai furfura kwaya nawa kafin ya mutu oh, zai yi tari sau nawa kafin ya mutu kuma adadin hawaye kwaya nawa zai fito kafin ya mutu a kenan ashe likita abin da ya sani kawai ya san mace ko namiji xxxy wacece ce iya abin da ya sani kenan shi ma anan kamar da ka faɗa zai iya kidda da kuma yanki duro ya faɗa cewa namiji ne a ce to likita kaga abin da ka samu ko ba haka ba na'am to ka gani ko an shayi saboda kada mutum ya ringa ba dan adam wato gogewar mutum dan akwai waɗanda misali kaddara su sai dauki likita wato wasu kamar Allah ne a wurin su saboda tsabar ilimin na'am akwai ilimi mun ambaci wannan karkashin Allah shine al'alim wani mawaki na cewa inna tabiba lahu ilmun yadillu bihi in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru hatta idza man tahat ayyamu rihlataha hara at-tabib wa khanatu al-aqaqir wai shi likita yana da ilimi wanda da shi ke iya gane ciwo amma in mara lafiya yana da sauran kwanaki kafin ya mutu har kwanaki su ƙara tattakinsu daga nan sai likita ya rikice prescription ne bayar maganin da ya bayar a ita sha ba magana sai mutuwa ina fata an gane ko saboda ka kaga ai Allah ce waya alamu ma fil arham ma alamu Allah ce daga cikin ilimin sa Allah ya san ma abin da ke cikin mahaifa can cikin karshen suratu luqman inna Allah indahu tace ce sa haka Allah al-alim Allah shi kaɗai ke da ilmusa ilimin tashin kiyama wa ya san lokacin lokacin da Reverend Jim Jones na Guyana shekaru kusan ashirin ya taɓa ce subhanallah ya gaya wa mabiyansa wai kiyama za ta tashi har da ba su da kwanan wata wallahi a Guyana eh kuma da yawa suka kwashe kayaki suka dinga yin jima wai za su tafi lahira a'a man kana yarju liqa Allah fa inna ajallahi la'at ya hankali duk mai kaunar haduwa da Allah ya sannu sannu yi aiki ba girin girin ba ta yi mai wai kura ta ci ganga ka gani ko to kaga da awar cewa kiyama za ta tsaya kuma ƙarya ne domin inna Allah illahu ilmu sa shi kawai Allah shi ke da ilimi don ya ce me inna huwa samiul alim Allah shi ne mai ji al'alim daga cikin ilimin sa tashin kiyama yaushe ne ne wallahi babu wanda ya sani hatta annabi babu su sani ba shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi kiyama ranar juma'a ne eh wannan am ne ai amma wace juma'a din babu wanda ya sani ka 'an sa'ati ayyana Mursa, ma an anta da kira ila ka kunta suna tambayar ka kiyama yaushe ne a ah, to me shafe ka da ambatanta zuwa ga ubangijinka ne kadai muntaha matabbatata annabi kiran da kanshi amma ya san ranar juma'a ne ya kuma sanar da mu kenan Allah shine al'ali kuma ya san abin da ke cikin mahaifa na gaya muku wannan jariri da ke cikin mahaifa mace ce ko miji ne shekaru nawa zai kafin ya mutu wani aiki zai yi wace sana'a zai yi wa zai aura ita ma wa za ta aura a yana zai mutu a yana zai sana'a wannan ba wanda ya san wannan sai Allah to shi dan adam ilimin sa dan kankane ne kawai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah shi ne al'al'im. Allah kuma ya kira kan shi al'al'im, al'al'im, al'al'im a Qur'ani bayan bin diddigi fiye da wajen ɗari da wani haka alim alim alim alim alim an gane ko ko mutum ne a rayuwa aka sifata shi da masani an girma shi ilimi daraja ce an gane yana cewa kafa bil ilmi fi dhulumati nura yubayyinu fil hayati lana al-umura فكم وجد الذليل باعتزازا وكم لبث الحزين به سرورا إذا ارتوت البلاد بنور علم فعاجز أهلها يمشي قديرا ilimi ya isa a matsayin fitila da ke haska kamar hanya idan wani gari ko wata ƙasa 'ya'yan ƙasar suka ilmantu wanda yake ya kasa ba don ilimin ba sai ke tattaki a bayan ƙasa yana jin shi isasshe ne Ilimin kenan Allah ka ba mu mai amfani wanda zai zama sababin tsira gare mu ba ya zama zamanto bala'i akan ba Allah kare mu saboda haka innahu huwa sami'u al-alim Allah shine mai ji kuma wanda yake masani wanda ke da wannan sifa ko shi ya kamata ka dogara gare shi dogaro na gaskiya aya ta gaba ta ce هل ننبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يعني Allah na cewa ko kuna so na gaya muku suwaye ko ka ce wane ne wanda shedano ke zarya a kansu suwane ne waɗanda shedano ke kai musu ziyara suna kai kawo wajen gaya musu ƙarya mabota ilimin tafsiri suka ce Allah ya saukar da wannan aya ne dan ya rusa da awar kafirai da suke kokari su danganta abin da aka ba manzon Allah wai ba gaskiya bane ai kawai kirkira yayi ko wani aljani ne ke kawo masa kamar da damadul addi ya faɗa a cikin ruwaya tabbatatta mun taɓa faɗin wannan a baya to sai Allah ya ce a ah, sai shi shidanu ke kawo masu ƙarya tsaya ku ji ba dai annabi Muhammad ba صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم على من تسقى الشياطين؟ كنا صونا جاية من قصوى نيني شئنا نوكي الزرياء كان سوء فيا سوني سوى تنزل على كل أفاك نثيم تنزل على كل أفاك أثيم زرياء سكي صنا كيكا وأكن كوني أفاك ميتان كرن أريا أفاك fa'al me yin al'ifku Aisha iya ce al'afiku ai alkazibu amma ta ce afak fa'al don ya fa'idantar da mubalagha extended form na ƙarya kenan al'afak alladhi yukthiru min al'ifk saboda haka aljannu ko biyagun shaidanu suna zariya ne akan kowane irin afak mai yawan ƙarya ai kazub fi qawlihi wa huwa al-afak al-asil ai alfajir rafun yani mai yawan fajirci to su ne ko waɗanda shi ke sauka a kansu amma ba manzon Allah ba shi in huwa ne illa wahyin ne yuha allamahu shadidul quwa hu min rasin fastawa saboda haka manzon Allah nashi wahayi ne dan gangariya an gane ko wanda saboda gaskiyar sa ma yasa arnan duniya ke cewa ai in akwai addinin da zai mamaye turai misali george bernard shaw ya faɗa a ingila ita in akwai addinin da zai mamaye ingila cikin shekaru ɗari masu zuwa ta musulunci to ka je ka ga me ke faruwa je ka gani mana yau faransa akwai musulmai nawa duk da tsiyar da su shirak suke yi shirak yake kowa ne ne shugaban su na yanzu nan sarkozy ka san faransa da ganganci da hauka irin tasu su bakin cikin su dai a ce musulunci da ma suna zuwa ta ne. ka je ka ga ke faruwa je ka amerika ka gani je ka ingila je ka germany aikin na allah ne yanzu a ruɗe suke sun damu sun duka sun yi tsiyar sun yi ha'inci sun yi yaudara ɗin musuluncin na ci gaba da mamaye su kamar da muka sha ba da misali albarkacin wannan sako da wannan babban mutum mafi tsadar halittar Allah itlaqan ya kawo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai shigo wannan jirgin tsira na annabi Nuhu ba ya ku waɗanda suke ba musulmi ba ga jirgin tsira ya zo maza maza maza a gane gaskiya muna kira zuwa gare ku za mu tsaya gaban Allah kuma da yardan Allah Allah shine shaida mun gaya muku wanda ya ƙi ji ya rage na shi a ƙarƙashin wannan gaba ne nake so na shigo da wata magana duk waɗanda Allah ya ba su dama ya rufa musu asiri suka samu dama ta mulki har suka samu damar aiwatar da tsarin shari'a irin na manzon Allah wanda annabi ya kawo ko ya yake to muna kira gare su su tsoraci Allah a kul suka ce wai suna tunanin dakatar da aiwatar da shari'ar manzon Allah Wannan muna faɗa dai zamanto mun sauke na wanda ke kanmu saboda jaridu sun ba da rahoto cewa a jihar Niger wai za a dakatar da aiwatar da shari'a to muna kira gare ku ya ku yan uwanmu masu mulki a Niger tun daga sama haskar. wallahi billahi tallahi ku tsoraci gama ku da Allah in dai shari'an nan ba za ku haɓaka ta ba ta wuce yadda take yanzu kar ku kuskura ku cewa za ku dakatar da aikatar da ita saboda wa za ku faranta mare ba dai Allah ba ne na tabbata ba kuma manzon Allah ba ba kuma mu ne na kirki ba sai dai ku faranta mu shaitan rai da makiya Allah da waɗanda haka din shine farin cikin su sai ku shirya bayani kuma da za ku gaya wa Allah kiyama kuma tana zuwa in mulki ne an yi mulki kafin ku zo in sarauta ce tun su da an riga an yi ba wani abu da za ka yi da ba a yi ba in kirki ne an riga an kirkintu an wuce in tsiya ta kone an yi talaulautuwa da barbabiya an wuce fatan da muke yi dai Allah ya sa wannan ma labarin ba ma gaskiya bane fatan mu kenan domin a har kullun kai musu muke kyakkyawan zato saboda mun ga a baya sai da shekaru takwas sun iya iyawansu an yi lokacin da giya ba ta shigowa cikin ainihin mena mun san wannan magana so idan ba ku yi improving kan abin da aka samu a baya ba to ba karamin ci baya bane kuma za ku tafi da mummunan tarihi a ce a zamanin gwamnatin ku ne wai shari'ar musulunci a Niger state kun dakatar da aiwatar da ita kamar da muka faɗa ba wanda za ku faranta mare sai shi ɗan babban makiyinku kuma duk ba su tsaye da ku gaban Allah sai ku yi bayani in kiyama in ta tsaya fatan mu Allah ya saba gaskiya ga musulmi abinda ke suke cewa benefit of doubt amma don ku faranta ma wasu arna rai to ku sani arna in dan ta ku faranta ma kafirai ne to Allah ya ce in kuna so ku faranta musu ku zama arna ɗan uwansu to shikenan haka Allah ya ce ai walan tarda an kal yahudu walan nasara mai su faɗa mana hatta ta tabi amillatahum haka Allah ya ce arna ba za su taɓa amincewa da ku ba kafirai yahuda nasara sai kun bi addinin su su ga ku riƙe ta wuce yadda take haka ba to ku ce wai za ku yi scraping ɗinta ba ku da dalili a tsarin mulkin ma da ake takama da shi ya ba dama kowa addinin sa mu kuma mun ce duk wata jiha a Najeriya nan da za ta aiwatar da dokoki na kiristanci wallahi muna mara ba. ai an yi tsohon gwamnan jihar cross rivers donald duke misali ai kaga ya taba wani yunkuri cewa to zai fara aiwatar da abin da ake kira canonical laws a cross rivers dokokin bible kuma wallahi mun yi farin ciki muka ce ina ma ai dan mun tabbata abin da ke cikin littattafan abokanan zanmu abokanan zamanmu a Najeriya kiristoci su akwai dokoki kusan irin namu ai ai an hana shan giya an hana zina an hana kisan kai thou shall not suka across rivers musulmi kuma za su kiyaye dan a zauna lafiya mu ne misali a Kano ko a Katsina ko a Sokoto ko a Niger ko a Zambar ko ina ina in aka ce an hana shan giya sai ka iske waɗanda suke ba musulmi ba kuma bakin littattafansu a kowane dokoki ɗin kenan waddu law takfuruna ni kama kafaru fa takununa mai sawa burin su ku abauce ku balbalce ku lalace ku kafirce da suka kafirce to ba zai ayi zubar ka ga nan ina maimaitawa Allah ta ba ma ga bane kawai magana ce sai bayar ade Allah ya kawo shugaban basiyar nesa nazzala shayatin sun wani ce suka kiyo mai a cikin ai an ban sani ba cikin ku suka da Michael Dinamus da man hu adalla irin ba farin shi ne ba zai ci shekara kusan nawa da rai ah, ba na ki da kazi wannan ya fara ya ne duk an yi bayanin ma za a kafa kuma an kafa an yi da thinking league of nation an yi ta zama annabi kuma shi samu na ga muna yan dai yan dai kuma yi haddathana sufyan wa hurairah radiyallahu anhu tun da ya alaki kun wada da wani ƙono dan ta'ala ce wa ko me ya sai da shi ko dole ci zamanin in wani sun sirrin ruwan ga su tsuwa abin ke tafi har da sanin amma sukan shiga cikin wato haƙƙi na ubangiji yanzu misali ka ɗauki abin da in abin misali ne abul ala ilmu abu abul ala misali ne ce yana cewa دع المساجد للعباد تسكنها وجئبنا ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين كان جائل الدنيا وينا شوى masallatai ku bar masu sallah sai ta zaman su kawai da'il masajid lil ubbadi taskunuha masallatai ku bar waɗanda suke masu sallah ta zama amma mu ko kuma amma su a can baki su ce ne waji ibina haula khammarin ko kuma ka ce wa bina haula khammarin la yasqina wai a tafi da su gidan giya in ya so mai ba da giya ya shayar da su sai ce ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru wa inna ma qala wailul lil musallina to Allah bai ce fa wailul lil ladina sakiru ba cewa fa wailul lil musallina ka ji shi dan ce fa to kaga irin wannan wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun to irin wannan ga sunan da yawa har na ba da misalin waɗanda suke da'awar ra'ayi su shu'ara'u ne masoya manzon Allah kaji mutum ya fada cikin halaka bai sani ba wani bawan Allah sai min text cewa to ai malam mun ji a cikin tafsiri ka ce ai daga cikin mawaka masoya suna cewa ya muhammadu kuma ka ci wannan ba daidai bane to ai gashi kuma cikin hadisi okay yana bada hujja kenan za ku ji hujjar kuna ji ai gashi cikin hadisi mala'ika jibril ya ce ya muhammad akhbirni al islam sai mu ce kai kokari ma dalla da kokari ko eh sai dai kash kai kama da abin da mawaki ke cewa me Aura da sa'adun Wasu وسعد مشتمل ما هكذا يا tura ترد الإبل ai ba haka ake cire wando ba ba a cire wando ta ka ai bawan Allah kuma bai kamata ba lomar a dinga tura maramin hanci hanyar kifi daban kifi dan ruwa ne kafka ya tudu ce mai an magaman fito tamam lokacin mutum ya magana sai kai masa uzuri sai kace zalika mablaghuhu min al-ilm abin da ya sani kira illa ya bi diddigin sharhin malamai da zai zama abin dariya ne wannan bawan Allah ya kawo wannan Allah ya sa yana ji a lokacin da ya wancan yana ji yanzu ku kuma yan rediyo ku ringa ɗauka mai kyau domin bayani ya dinga fitowa ƙarara da wani lokaci ana kuka da masu ɗauka gaskiya bari mu gaya muku cewa wani lokaci ainihin baya fitowa kyarkyar ya kamata ya fito kyarkyar keke da keke gaskiya ne ah, bayan Allah da ke kashe kuɗi su dauki nauyin tafsiri da sauransu da sauransu da su tare da cewa mu muna ganin cewa ƙananan almajirai ne na'am kokari muke malaman sunna da suka yi tafsiri mu dan kalato abin da suka yi bayani masana tafsirin na gaske ahlus sunna ba tafsirin na bid'a misali to ashe ko ya zama dole kuma ku ba da taku gudunmuwar wajen kokarin fayyace abin da ke akwai ta hanyar ba da gudu don akan so idan mutum ya aiki an yutkina al'amal wanda malamai suka ce shi na farko tukun idan ka ce mala'ika jibrilu ya faɗa mala'ika jibrilu Allah ya kara masa aminci ai ya fi kowa sanin yanda Allah ke girmama annabi tare da karka manta sai da muka baka hujjoji da yawa babu inda Allah ya taba ce da manzo Allah Muhammad shi kai shi kaga da tunani wannan ya kamata ishe kama dalili me duka bai taba ce in dai gaba da gaba ne ko to kaga da sai ka koma kan wannan ba kai tsalle ka tumanya wani gefe ba abin da ke akwai mala'ika jibrilu haka sai na umar yace ko ibtala alaina rajulun shadidu bayad siyar shadidu sawadi shar rihu minna ahadun kaji sifofin in ka hmm, ya bayyana gare mu ba mu san shi ba babu wata alamar tafiya suka ce ba alama ke safa anan babu alamar cewa daga kawai ya fito ko daga wani yanki babu kora kawai ya zo ya tunkari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa a cinyarsa sai suka ga kai wannan mutumin daban su ba su saba a yi annabi haka ba kaga tun daga nan su wani darasi ne wata makaranta ce ta musamman sakon da ake so ka gane kenan kuma inda zai kara nuna maka rashin wato bainakum eh, kadu a iba abukum ba ba kaga da kamata sai ka koma kan wancan da ma ya ishe ka misali amma dan a nuna maka baubawa baubawa saboda can hankali sai dora hannun a cinyar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sai ce ya muhammad akhbirni an islam babu katasi babu yani ladabta sai suka kai wannan daban ne so abin da ake so nuna maka wani mutum ne wanda yake ba kauye wanda ba shi da fadafa ya zo karo na farko bai ma san ya ake kiran annabin ba tukun bai ma karanci komai ba saboda haka dan ya ce ya Muhammad ba zai zama dalili ba inda mutum na da ganewa domin lokacin da ya zauna a makarantar aka ce to fa ga yanda ake yi to ka ambaci wancan gaskiya alama ce da ke nuna mai Allah kuma ya samu gane sannan kuma sai ke ce to ai akan ce sai muka ce wannan kai ka kira ai kai ka kira Ahmad ne a wannan ba ƙarya bane kwarai kwarai muna cewa nahnu ummatu Muhammad wancan to ina fata an gane yani ayu za mu sake koma kan aya an ce lokaci yayi kira mu sake koma ko shu'ara ko da aya nawa ne biyu subhan to shi ra'u akwai su a cikin abunan son annabi na illiya wai manzo Allah masa da wai gumma shine kake da hawli ko kukilun wajen yin ba ka ga wani irin wa ya ma karkashin wannan mar Allah kara masa ita butun sa إلا وما أعنا اتصال إلا الذين عمل الصالح سوى دم لسكي إيه إن كنتي وأنت أصد أور سكي وإن أصابت من أمان ذا الله أنا وإن سيكا كربي أدوي بس يرش الفريني كنجا بس الله سام داشي وكسي الله يما وإن من ينصح بي إذ صح الصدر من سكي عدد من مالك إذ بارك آه كوكونا جرام زواج لكي على الشن أبن سورة الشعراء أبن